يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاب لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام هراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano wanda ke wannan anguwa ta Tudun Murtala a kuma nan cikin garin Kano ba dan komai ba sai saboda gabatar da lecture wa iyaye mata kan matsaloli da suka shafi addinin su da rayuwarsu mun saurari lacca daga bakin shek Abubakar Gero Argungu ina addu'a Allah ya saka masa da alkhairi uh, ba wa'azi ne zan yi ba a halin yanzu wa'azi an riga an kammala kuma na san rana ta yi hantsi ya fara kallon ludayi uh, akwai wa'inda watakila a cikin ku sun koma gida a lokacin za a ɗora abincin rana idan ana so mai gida da yaran gida su samu abin da za su sa a bakin salati a bisa wannan abin da ya kamata na faɗa zan jinkirta zuwa goben Allah madaukin sarki ya kai mu domin goben da idan Allah madaukin sarki akwai lecture ta mata da aka ƙara shiryawa sai dai ina kira zuwa gare ku wannan wa'azi da Malam Abubakar Giro ya mana mu rike shi hannu bibbiyu mu sanya shi cikin aiki sannan ku yada wannan da'awa wacce aka isar muku alhamdulillah na ga masu recording na kaset sun ɗauka. wannan wa'azi muna so a yada shi a isa da shi kowane lungu da sago idan kina da hali bayan kin sayi naki wanda zaki amfani da shi ki ƙara sayan ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko dozin ɗaya ko dozin biyu ko abin da ya sauƙaƙa makwabtanki da ƙawaye da 'yan uwa da abokan arziki duka ki aika musu ke ma kin isar da da'awa idan aka yi aiki da shi boca da Allah zai sa mala'iku su yi ta bada ladan wannan wa'azi da isar da shi ke ma da yardar Allah maɗaukin sarki kina ciki Allah ta'ala ya sa mu dace shi kuma malam Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi kalma ɗaya da zan faɗa kamin na koma na zauna wacce za ta zama kamar aliki ga bayanan da malam yi musamman bayanin da ya yi na ƙarshe na maganar muhimmancin ranar zabe ku fito da rijistar ku wanda muna tsammanin in Allah ya ko dukkan ku ko mafiya yawa daga cikin ku sun riga sun tanada wato ƙuri'a su tana hannu to a lura da ita kamin na shigo nan nake samun text daga wani wuri cewa a faɗakar da 'yan uwa mata yana daga cikin wani sharri da aka kirkiro da shi a halin yanzu mata waɗanda ba musulmai ba suna yin shiga ta musulmai suna shiga daji in sun shiga sai su ce ina ki su gani in sun gani sai su ce ai ba ta kyau ba bari a je a gyara miki sai su karba in sun tafi shikenan shiru kamar mushriki ya ci shiruwa ya sha ruwa wato eh ƙuri'a taki bayan dogon layi da kika sha kika karɓo kuma yanzu an bullo da wata hanya da za a sake bi a karɓe wannan dan uwa da yawon tas yake cewa a sanar da mata kada ku yadda ku bari wata ta shigo ta ce ku basu su ƙuri'ar ku ku ɗauka ku basu ina fata an fahimci wannan sannan maganar zaɓen mutumin kirki kamar yadda malam ya faɗa yawanci mata ku ke shiga matsala idan ƙasa ta lalace tabbas haka abin yake yanzu haka a cikin garin Jos muna da mata sama da mata dubu uku wayanda an kashe mazajensu wasu sun gama takaba wasu ba su ma gama takaba ba suna nan wa ma zai aure su ba san inda aka nufa ba muna da marayu sama da guda dubu biyar da basu da iyaye sai mata su aka bari da ɗawainiya da jigila-jigilarsu akwai mata da suke zaune a makarantu a nan suke kwana a matsayin sansanin 'yan gudun hijira saboda an kashe mijin an ƙona gidan an kashe babanta an kona gidan to ina za ta tinkara ko ina za ta nufa wannan yana nuna muku babban matsala da ake fuskanta kai ba ma matsala irin wannan ba hatta matsala ta gurɓacewar rayuwa da an ce shugabanni sun lalace to matsalar da za ta faru matan aure dole su wahala domin shugabanni 'yan banza waɗanda suka lalace abin da suke ɗaurewa gindi shine karuwanci karuwanci kuma kishiya ne ga zama na aure haka ne ko ba haka bane sai kaga matan aure suke tagayyara karuwai da sauran shashashun mata su ne waɗanda suke sheƙaya su a cikin gari ba zan manta ba a nan jihar kano wannan jiha da muke ciki akwai wanda wai yana neman wata 'yar wasan kwaikwayo saboda kawai sanata ne ya saya mata mota ta miliyan goma sha biyu ta rinka shiga ya samu katafaren gida ya kama mata akwai janareto a gidan 24 hours ba a kashewa 'yan wasan kwaikwayo aka yi wannan a saya mata mota ta miliyan goma sha biyu ba maganan maƙudan miliyoyi da aka bata ake bukata ta kashe ta sheke ba sai ka ga sai irin waɗannan su ne masu sheke su a cikin ƙasa matan aure kuma a lokacin ne ake ƙara takura su su ke ƙara shiga ni iyasu domin asibitoci za su mutu in yaro ba lafiya ke ke kwana yana ihu yana hana kuka yana hana ki bacci ke ke ɗaukan ciki wanda idan ba a wani tanadi da ya kamata a yi akan haihuwarki ba ke ke cikin bala'i idan baki san da wannan baki san da wannan shi yasa bincike da ƙididdiga da aka yanzu a duniya najeriya tana daga kasashen da aka fi samun yawan mutuwan mata a haihuwa mafi yawan mace-macen mata da ake yin sun zo haihuwa najeriya an fi samun alƙalumma masu yawa mata a wajen haihuwa suna yawan mutuwa me yasa suke yawan mutuwa saboda rashin tsari da rashin tanadi da ya kamata a yi wa mata a asibitocin da ya kamata a yi na tallafin rayuwarsu wanda abin da zai baka mamaki yanzu da zaki tashi kije je kasar da ake da shugabanni nagartattu kaman kasar Saudiya kasar Saudiya idan aka ce yau kina da ciki ana bukata zaki haihu daga lokacin da mijinki ya dauko ki ya kawo ki asibiti nurse nurse suka zo suka karbe ki daga nan mijin nakin ma ba za a bar shi ya sake ganin ki ba ba za a baki ki tafiya da kafa ba akan keke za a dora ki ana turawa cikin girmamawa da karamci wai ki taka da kafa wai ana jin tsoron kada ki dan sha wahala ko yaron ya dan karkace ya cutar da ke a haka za sa a lifta ai sama da ke zuwa inda nan ne ya kamata a kai mata masu haihuwa kina shiga wannan wuri yan zannuwa zannuwa wai da aka taho da su da yan kayan jariri nas inda tambaya wannan menene aka ce wai saboda mai haihuwa yan zannuwanta da kayan jariri nas sai su ce mai gida koma da su gida nan asibiti mun yi tanadin duk abin da take bukata sabbin zannuwan da za ki daura an tanada a asibitin auduga da za a amfani da ta an tanada a asibitin aizal an tana da asibiti mu a nan Najeriya idan za ki haihu in ba sa'a ba safar da unguwar zoma za ta sa a hannu ta karbi haihuwar da shi mijinki ne zai biya haka ne ko ba haka bane aizal da za a wanke jinin da kika haihu mai gida ne zai biya haka ne ko ba haka bane allurar tetanus mai gida ne zai biya sai ka ce ba wai dan kasa za ki haihu wanda zai amfani kasa ba wato a duniyancen ma ba a ma san inda duniya ta tinkara ko inda ta sa gaba ba to su a wancan duk ba ajanda ce. yanzu nan Najeriya akwai mutumin da matarsa ta haihu bai ga yaron ba aka ce sai ya biya naira dubu uku shi kuma bai da sisi bai da abin da zai ci a ranar haka ya biyo ka hanya shi kadai na surutu yana yanzu matarka ta haihu baka ga jariri ba a ce sai ka biya dubu uku ya za a yaron ya albarka wato saboda tsabar yaron ya sa shi bala'i yayin da matar ta sauka to shi kuma daga ranar ya hau to kasashen da aka ci gaba ba haka ne. matar idan ta haihu likitoci kwararru su za su karbi haihuwar babu wani kato da zai shigo dakin haihuwa likitoci mata ƙwararru professionals su ne waɗanda za su karɓi haihuwar in dai kika ga kin mutu Allah ne kawai ya ce sai kin mutu duk duniya ba mai iya hanawa amma ba maganar sakaci ko rashin ɗaukar matakin da ya dace ba bayan matar ta haihu tana haihuwa gwamnati za ta buƙaci asibitin za ta buƙaci a riƙe matar a asibiti na kwana uku ko sati guda kun san dalili saboda mace bayan ta haihu tana da buƙatar abinci mai kyau to ba a san mijinki yana da ƙarfi ko bai da ƙarfi ba ana so asibiti ta ciyar da ke irin abincin da ya dace breakfast ɗinki ta musamman shayi mai kauri da gasasshiyar hanta da gasasshiyar koda da ɗan wani kifi da aka ɗan masa wani tafasa na musamman da ɗan wani masha Allahu da masha Allahu da masha Allahu wannan shi ne abin da za ta karya da shi idan rana ta yi akwai white rice with salad da pepper chicken da miss grill da shish kebab da cow leg da cow tail da cow tozo da karafish da masha Allah in dare ya yi abinci na musamman sai ka ga mai jego a cikin kwana uku ta murmure ta yi dumul dumul ta ɗan dire ta ɗan baje a cikin kwana uku saboda ta samu tallafi irin tallafin da ya dace yanzu idan kika tafi kamar ƙasar ingila mace daga ran da ta ɗauki ciki tana zuwa asibiti ana mata test na ciki aka samu pregnancy test positive ta kai fitsari aka yi test aka samu tana da ciki daga ranar za a fara biyan ta allowance na ɗaukan ciki kun san hikiman biyan ta allowance na ɗaukan ciki wai saboda mace mai ciki tana bukatan abinci mai kyau idan ana so ta zauna da kuzari da karfin jiki to saboda haka watakila mijinta bai da karfi yaron da za ta haihu dinnan kuma dan kasa ne nan gaba zai amfani kasa saboda haka yaron yana da haƙi akan gwamnati gwamnati ta riga ta tallafa wa rayuwar yaron wannan ne dalilin da yasa za a fara biyan ta allowance yadda za ta iya cin kwai da shayi da madara ta dan rinka cin dan gasasshen kifi da sauran abubuwan da ke ƙara jini da ƙwarin jiki mu kuma yanzu kika tashi kika je asibiti likita da ya auna lissafin banza da wafi kawai zai miki ya ce to kin ga baki da jini da yawa ki samu kwai da hanta da bombita da milo da obalti da madara da buluban da yan kaji da alayyaho ya gama kirga miki ke kuma mijinki ce fa ma da kira ake a cikin gida ina za a samu kuɗin da za a sayi wannan shi yasa kuka gaba inda mata ke shiga bala'i a duniya kamar Najeriya in so haihu a kori kura guda ta itace ake ajewa kuma ita kadai za a babbaka da shi haka ne ko ba haka bane tana haihuwa maimakon a tanada mata kayan abinci da ya dace duk kayan bala'i za a tanada mata ruwan zafi na bala'i kunun kanwa mai zafi na bala'i yaji mai zafi na bala'i wata tsohuwa mai zafi ta bala'i ko ba abinda za a tattara mata ba kenan abinda ake tanada mata ke kaga yarinya parasol amma daga ta yi haihuwar farko an babbake ta da ruwan zafi gaba ɗaya ta koma wani tabbare tabbare jikinta ya yi wani zane-zane sai ka ce ya wuta ka rasa inda aka samu ta bala'i ya kai matsayin da a wannan ƙasa wai mace wai idan ta haihu wai kujerar da za ta zauna a kai ma wai sai an kara ta a jikin wuta ta yi zafi sai an kara kujera ta ɗauki zafi wata tsohuwa mara imani ta ce to zauna yarinyar nan dabas saduwa wunke sosai dabas yana kona mata mazaurai tana ɗagawa tana ke billahi lazi za ki ɗanya Ka ji za ta ɗanya sai ka ce wani koko da asusu ba za a ɗora garwar ruwan zafi tun a salatun farko tana juyawa ana cewa tsohuwar baba eh, ruwan fa ya tafasa tana kuma sosai sun juya sau uku kaji sai ka ce a sayi bukari a gani wai ruwan wai sai ya tafasa sau uku kamin a ɗebo shi kuma za a ɗebo a zo a samu dalbejiya ganyen nim ana tsomawa a ciki ana dukanta ga zafin bulala ga zafin duka ga bala'in ruwan zafi ga ganyen ya ɗabi zafi yana mammannewa yana ɗaɗɗan fare mata a jiki tana ƙara tana ihu tsohuwa tana ragowa banza ragowa wofi billahi lazimum da muna kanana da tawul aka mana to ke kin zo zamanin jahiliya an ci zalinki sai ki ci zalin wannan baiwar Allah wallahi da ni mai jego ce tsofin nan da sun ga tsiya da dan kofi zan zo ban dakin an zo yi min wanka da na fara kara ta ce ragowa banza sai in ci ko kofin da ruwan zafi in dan watsa tsohuwar in ga za ta yi waje da gudu ko za ta tsaya cikin daki kunun kanwa kanwa potassium ne ku tambayi likitoci tana shan jini amma wai kunun kanwan ma mai zafi sai an sake ɗauko da kankan barkono an ƙara sawa an gaura yana tiri tana kafa kai kwankwada wata zufa ta ketowa yarinya daga sama har ƙasa tsohuwar na kafa kai kwankwada kwankwadi da dumi ɗuminsa sa zaki danya daga ciki haka za a rinka dura mata wannan kayan bala'i ba abincin kirki dan kauri kaurin du'a kwashe wannan na unguwar zoma wannan na uwar gulma wannan na wacece ɗan ragon suna du'a ɗebe sai a ɗebo su sake saki kuma wai sai a kama ta ce wai ta tafasa wai ta rinka sha safi da ran da yamma maganin jini ne maganin jini sakar ka ga maganin jini nan kun kwashe ko rabe kun mata da kayan bala'i ya hanta hanta da ya koda koda duk kun kwashe wai an hada ta da itatuwa maganin jini dan me masu jego ba za su rinka mutuwa a Najeriya ba duka me ya jawo wannan abin da ya jawo wannan shine rashin jagoranci da shugabanci Allah ya ba Najeriya duk abin da Najeriya ke bukata sai dai rijiya ta bayar guga ta hana dokta yana faɗa mun sanda matarsa za ta haihu a saudiya ya ce lokacin da suka je asibiti da aka zo za a karɓe ta shi sai da ya ɗauka ma tukunna abin yadda ya bashi tsoro yadda nos nos aka zo da gudu da fara ana alhamdulillahi kwantar da hankalinki za ki sauka lafiya ana wani larabci mai test da ɗanɗano shi fa baki ɗan najeriya ita baka najeriya ba ma 'yan ƙasa ba ne ya ce daga sanda aka karɓi yarinya matar bai sake ganin ta ba an yi sama da ita a ya ce daga nan shi da ita magana sai a waya in ya buga mata waya yana nan yana jira kawai sai ji ta kira shi a waya yana daukan waya yace ya sai nace ai na haihu yace ban gane kin haihu ba kina nufin yanzu bai jego nake magana da ta tace mai jego ce ya ji ta waral kaman ba yanzu nan ta haihu ba muryar lahiya kalau har da wani tajawidi tajawidi haka a cikin muryar saboda ta haihu a irin yanayi wanda ya me wanda ya dace yace to ya maganar lissafi aka ce ai bai shafe ka ba duk kasa ce za ta biya duk gwamnati ne kanta duk lissafin da za a kashe haihuwar yace ya zo zai ɗauke ta aka ce ya dakata sai ta yi ƙara ƙwari abincinta na safe daban na rana daban na dare daban sai ya buga mai jego waya ya ce ya mai jego ta ce wallahi ni lahi, a lahi abin da matsala anan da haka har ta gama kwanakin da za ta zauna ya ce ran da aka yadda za a sallame ta ta yi ƙarfi ta sai za ta koma gida ya ce ya yi mamaki akwatuna guda uku aka makaro da kaya daga asibitin duk kayan jariri ne wai wannan kyautar gwamnati ne ga wannan sabon jariri da aka haifa da wasu zannuwa zaune shi bai da bukatan ya sai komi wani bulumboti wani menene menene wani wanene wanene wani sunki sunki na pampas wani komai set akwatuna daga asibiti an kammala da zannuwan da za ta daura da kayan jariri da komai daga asibiti aka lodo ya ce abin da ya bashi mamaki har wasu fulawa fulawa haka wai ya ce nan fulawa fulawan fa wai a ajiye su wai a gefen gadon mai jego ya dan ta dan kalli jariri sai ta dan kalli fulawa daɗi bisa daɗi kenan Najeriya ta fi Saudiya arziki amma ina aka samu matsala inda aka samu matsala shine wajen jagoranci ke a matsayin ki na talaka ba za ki samu wannan treatment din ba amma sanata matarsa in za ta haihu ba ta haihu a Najeriya a turai za a kai ta sanata matarsa in za ta haihu ba ta haihuwa a Najeriya sai a yi da ita Singapore ko a yi da ita Dubai haka ne ko ba haka bane dan majalisa can za a kai matarsa har ciyaman na local government balle gwamna balle shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko kuma talakawa ku mutu ku rai wannan ya rage naku ba na ce duk shugabannin ba su da kishi ba akwai masu kishi amma matsalar da aka samu yan kaɗan ne marasa kishin su ne suka fi yawa kenan mata kai ko ba lada dan ku ceci ku kawai ya kamata a ce ku tashi tsaye ku tabbatar da cewa an zaɓi mai an zaɓi shugabanni na gari shugabanni na kwarai waɗanda za su ainihin ɗauki matakin da ya dace domin a ga rayuwarku ta kyautata ta inganta Allah ta'ala ya samu dace dama na faɗa muku ban tsaya nan gurin domin ne wa'azi ba kalma ɗaya ko biyu zan faɗa a matsayin taliki ga bayanan da Sheikh Abubakar Giro giroye sauran kalmomi da wa'azi da zamu yi in Allah ya da gobe an ce akwai lecture ta mata za a samu cikakken lokaci da za a kalli matsalar ta hanyoyin da ya kamata a kalle ta a kuma tattauna akan ta yadda ya kamata a tattauna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran wa ashadda me Allah zai musu yin sai aiki da wazi وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما هديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون da wannan zan takaita ga fadilatu doktor a kusa sai faɗa mana kalmomin da ya kamata saboda a sallame ku ku koma gida domin ci gaba da shirye-shirye gobe a wace anguwa kace za a wazi dam jibi ne lecture mata jibi a ina islamic center gwale jibi ba gobe ba da ƙarfin Allah madaukin sarki Allah ya tsawaita rayuwar mai kai mu wannan lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah uh, sheikh kabiru haruna gombe allah ya saka da alkhairi uh, shi ma dai kamar malamin farko da ya gabata uh, addu'ar mu shine allah ya sa mu amfani da abin da muka ji daga waɗannan malamai to farko kafin na ci gaba da allah muna roƙon mata da su yi shiru akwai waɗanda suna ta hayaniya da surutu kuma na kusa da su za su hana su dinga jin abin da ake yi na fata dan ya haƙuri yanzu a kusan gaba karshe akwai tambayoyi da kuka rubuto da dama to wancan ma a cafe shi da Allah za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da kuka rubuto iya wanda suka samu wanda ba samu kuma sai a yi hakuri. a samu malaman da suke kusa da ku domin su amsa waɗannan tambayoyi wannan abin da take cewa bayan sallama malam to abin da take magana shine ta kasance tana da saurayi amma ɗan tijjaniya Eh, ta yi kokarin ta rabu da shi amma har yanzu shi ya ƙi yadda kuma yana ci gaba da zuwa ita kuma ta yi sikhara amma dai har yanzu kuma ana nan to don haka take neman mafita a wajen malam ya za a yi wasalatu wasalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to dangane da amsa wannan tambaya harkar aure ko saurayi dan tijjaniya ko saurayi ahlus sunna ba a yin dole a kanta muddin wanda zaki aura ba a sami soyayya tsakaninki da shi ba to zai wuya ki iya yi masa adalci zai wuya ki iya yi masa da'a domin in muka dobi matar Sabitu bin Kais ibn shammas ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta nemi a raba auren su da mijinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kokarin ya bata hakuri tace a dai taimake ta a raba su tace amma bata tuhumar addininsa ba ta tuhumar kyawawan halayensa ta ce inni la'u'ibu alaihi fi dinin wala kulukin bai da aibi a cikin addininsa ko a kyakkyawar mu'amalarsa yana da kyakkyawar mu'amala yana da riko da addini ta ce walakin ne aka rahul kufra fil islam amma ina jin tsoron in aikata ɗabi'ar kafirci ina musulma shine mijina ya bani umarni ba zan iya masa ba ba zan iya biyayya ba saboda ba ta son shi annabi ce to a tardina alai hadikatahu za ki mayar masa da gonar da ya dauka ya baki sukutum a matsayin sadaki kika aure shi ta ce ya rasulullah idan kana bukatar in ƙara masa da wata gonar tare da tasa dan dai a raba mu zan ƙara masa wato abinda nake nufi anan wannan fa sahabi ne da sahabiya amma sahabiya ta kasa zama da sahabi dan ba ta son shi balle ke da dan wata dariƙa ko ma kowaye abinda nake fahimta daga takaddake kin yi ƙoƙarin ya rabu da ke yaƙi alama ce ta nuna ba kya son sa dan me zaki auri wanda ba kya so ko ma waye saboda haka nan komai addinin mutum in ba kya son sa in kin aure shi ƙarshen ta ya zame miki sanadiyar zuwa gidan wuta rahamar da ake samu saboda an yi aure ki ba za ki same ta ba saboda rashin ƙaunan nan zai hana ki masa da'a wake masa biyayya wanda sakamakon wannan ba zai zama miki alkhairi ba wallahu alam to mai tambaya ta gaba take cewa malam me hukuncin wadda ba ta da tsarki kuma ya kasance ta shigo cikin masallaci a to ba daidai bane ba daidai ba ga wadda ba ta da tsarki irin rashin tsarkin da ke hana a shiga masallaci wato kuma ta shigo masallaci domin alkur'ani ta yi illa abiri sabil wanda zai wuce kamar misali wani dalili na dole ya kama ko wani abun tsoro ko an rara ko mutane ko abin ya kama ba wata hanya da za a bi sai kin shigo daga kofar kudu kin fita ta kofar arewa to larura ta kama wannan baya da za a yi amma haka kawai ki shigo masallaci alhali kin san baki da tsarki misali ko akwai al'ada irin ta wata-wata ko biki ko wani abu mai kama da wannan ba daidai ba ne wannan ya saba da umarnin da musulunci ya bayar akan kar a yi hakanan da hakanan in an yi wannan an saba wa dokar musulunci sai a tuba ga Allah subhanahu wataala to tambaya ta gaba akwai wadda take fama da matsala ta ciwon ciki wadda take neman inda wata addu'a da za a taimaka mata to kuma wata tambaya ma makamanciyar wannan ita kuma game da naƙuda ne tana shan wahala matuƙa ƙwarar da gaske ta ke son ta sani ko akwai wata addu'a ta musamman da za a iya bata domin samun sauƙin wannan naƙuda ɗin ita kuma wannan mai ciwon mara tana son ta sani domin ta jajje asibiti ba ta sami waraka ba ko akwai wani wuri da malam zai iya ambata mata da za ta iya samun magani to ni yanzu babban abin ma da yake jan hankali na gaba ɗaya na fahimci da laccar malam abubakar gero da ta malam kabiru gombe duka an aje su gefe gaba ɗaya domin duk tambayar da ake har yanzu babu wadda take da alaƙa da wannan halin da muke ciki waɗannan tambayoyi da kuke yi tambayoyi ne da za ku iya yi a makarantunku a guraren da malamanku na yau da kullum wanda suke koyar da ku yanzu muna cikin wata gwagwarmaya wadda ya kamata a ce ta mamaye tunaninmu ita muka sa a gaba ita muke da mun san misali zan so in ji an ce kuna tambaya a gidan biki kuna jin waɗansu mata na yada cewa ai babu bambanci a zaɓi kafiri ko musulmi tunda da tsarin mulki za a yi amfani ba da alkur'ani da hadisi ba yaya za ku fuskanci mata masu gaya muku irin wannan zan so a ce waɗansu suna cewa ‘yan mata ne ‘yan uwanku suna cewa to malam wasu suna cewa ba za su yi ma zaɓen ba domin in sun zaɓa ba a ba su abin da suka zaɓa ko kuma in sun je zaɓen ga uzuri iri daban-daban dai da kan hana su su ainihin wabin nan ko kuma a mazanku na hana kuma ku je ku yi da sauran abubuwa irin wayannan amma an yi lacca akan wannan maudu'i muhimmi kun koma Eh, magana akan ciwon mara da shiga masallaci ba tsarki da makamantansu wanda ni ban san shi ne ban sani ba ko anan gero ko kai kai mana magana akan tsarki eh? <laughs> eh ni ban gane wannan harka ba ni na so a ce gaskiya mun tattara hankalinmu akan laccar da aka yi ba laifi bane ku yi wannan tambayoyin amma idan akwai tambayoyin da suke da liƙe da maudu'inmu to mu gama da su sannan mu shiga waɗannan to ala kulli halin dangane da mai ciwon mara ni ba likita bane ah, kuma ga masu sai da maganin gargajiya nan da rukuya su malai haya ustazai ah, kuma su ne ma malaman ku ne da kullun ah, kuna iya neman ƙarin bayani eh, magani in dai ba na haram bane babu wanda aka ce karki amfani da shi sawa'an na turawa ne ko na gargajiya kuma ni ba zan iya gane wanne ne yanayin ciwon ki tun da ni ba ba kwararre bane a wannan abin da ya shafi harka ciwuka ki sami likita ko ki sami irin su malaye haya ustazai su suke mu'amala da ruqya da sanin waɗansu abubuwa irin waɗannan za su iya miki ƙarin bayani amma ni ban sani ba to ya wallahi na taba gani a littafin raddul azhani amma ban san madogarar hadisin ba yana nan a ƙarshen suratul jasiya malam ya ambaci wannan aya ta ƙarshe a sura suratul ahqaf ya ambaci wannan aya wanda yace idan mace tana naƙuda idan ainihin wato aka tofa mata a ruwa ta sha ana sa ran Allah ta'ala zai soke ta lafiya cikin sauki sannan kuma akwai innahu ala rajihi laqa innahu ne ne akwai cikin suratul abin nan at-tariq kharuju min bayna sulbi wat tara'ibi nan ma na taba gani ban sani ba ko a littafin ibnu kathir ne yana cewa macen da ke da naƙuda idan ta tofa waɗannan awi ko aka tofa mata adadin da aka ga dama bai kayyade adadi ba cewa idan an tofa mata a ruwa ta sha to za ta haihu cikin sauƙi ba tare da ta galabaita ba amma kamar yadda na gaya mana ba wai ba hadisi ya ambata ba da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani ana amfani da su domin irin waɗannan abubuwa sakamakon jarrabawa da aka yi aka ga tasirin yin kamar yadda ibnul qayyim yake faɗa ya zauna a makka Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya kuma ya duk maganin da ya kamata ya yi amma Allah bai ba shi sauƙi ba duk wani likita da ake da shi wanda ya sani wanda zai iya nema ya zo amma ya gajiya sakamakon wannan sai ya yanke wa kansa hukunci ya samo ruwan zanzan ya rika tofa suratul fatiha a ciki yana sha ta wannan hanyar Allah ya ba shi lafiya sakamakon wannan shi ma sai yake gaya wa duk wanda ciwon ciwonsa ya gagare shi samu ruwan zanzan ka toba suratul fatiha in Allah ya so zaka warke kuma sai mutane su rika warkewa ku kun ga wannan jarrabawa ce ba cha ya kala rasulullahi ba ba kuma cha ya kala Allah ba shine yayi ijtihadin sa ya jarraba kuma duka biyun nan da ruwan zanzan da fatiha ba wanda manzon Allah bai ce mai warkarwa bane saboda haka yayi imani da wannan warkarwa kuma ya amfani da su kuma Allah ya bashi lafiya wannan shine abin da zan iya cewa kan wannan Eh, mai tambaya ta gaba take cewa wacce ce suka rabu da mijinta kuma tana da ciki kwantace eh, sai ta yi wani aure eh da cikin kenan kwantaccen ba to take tambayar malam cewa idan cikin ya tashi to dan yi a cikin maza to ke da kika ce kin yi aure kina da ciki kwantace kuma kike tambayar wannan cikin in ya tashi na nawaye already kin tabbatar da kina da wannan cikin kuma kina da aure kika samu wannan cikin sannan daga baya kike tunanin kuma a samu mai cikin ai wannan ma akwai dan ci gwaron haka a ciki a ka'ida idan kina da ciki sawa'an in dai kin tabbatar da kina da shi to ba ke ba aure sai ran da Allah ya kaddara kika haifa kika haife wannan cikin shi rayuwar musulunci yan uwa mata ibtila'i ce ku sani fa akwai wanda Allah zai jarraba da rashin idansa da yana gani ya koma baya gani kuma har ya tafi alkiyama a haka akwai wanda da yana da kafa sai Allah ya kawo wani dalili ya zama yanzu baya da kafa haka zai gama zamansa na duniya har ya koma ga Allah dan adam bai sanin halittarsa ta karshe sai dan da ya shiga kabari komai na iya canjawa daga cikin halittar dan adam muddin yana raye to ke dan me kike ganin Allah ba zai jarrabe ki ba da wani abu wanda zai dade tare da ke ya hana kike aure kina da ciki babu dama ki aure sawa'an cikin ki kwantacce ne ko ba ko tasashe ne ba za ki aure ba sai ran da kika haihu bayan kin haihu in Allah ya sa a gobe ma kika samu je sai ki auren ki amma muddin kin tabbata kina da ciki to kina cikin idda ne kina cikin idda da yawa mata yanzu kuna mata suna zuwa su yi aure a cikin idda domin sai ka ga mace tana shayarwa tana shayarwa bayan mijinta ya sake ta bayan ta haihu ta haihu mijinta ya sake ta sai ta ce ai ta yi wata uku tun daga ran da aka sake ta zuwa yanzu ta yi wata uku sai ta je aure to wannan zaman da kuke da wanda kika aura haramtaccen zama ne zaman barna ne kuke yi ba wata uku aka ce ki ba jini uku aka ce idan ya zama na ke ba kya jini in kin fara shayarwa sai kin kare kuma kina shekara biyu kila kina shayarwa kafin jini ya dawo sai ki hakura dole saboda Allah ta yi talatata ƙuru'in jini uku ba ta yi wata uku ba akwai wadda aka ce ta wata uku wadda kwata-kwata ba ta ne ba ta yin al'ada ko dai saboda haka Allah ya halice ta ko saboda kankanta ta bata ma fara ba ko kuma ta manyanta har ta daina mijinta ya sake ta to dole ta yi wata uku bayan da an sake ta kafin ta auri wani miji akwai matar kuma da jini ne jini ne alamar hailarta to dole sai ta yi jini to in kina cikin waɗanda da jini ne kike gane al'adarki sai ya zamana kuma wato an sake ki Allah ya kiyaye to dole fa sai kin ga jini uku ko da kina shayarwa sai ki hakura sai kin gama shayar da danki shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu bayan kin aje shi lokacin da kika fara jini kin yi ɗaya kin kuma yin jini na biyu kin kuma yin jini na uku kin gama al'ada a lokacin nan ne kika gama iddaki ba wai wata uku ba da haka duk wannan wadda ta aka daura wa aure da kwantaccen ciki to ta yi aure a cikin idda auren nan haramun ne dole a ruguza shi ciki kuma ko ya tashi ko menene na wancan miji na baya ne wanda dama kin tabbatar ainihin wato ta hanyar su kika samu wannan ainihin wato ciki wallahu alam to alhamdulillah mun saurari amsoshin waɗannan tambayoyi ne daga bakin babban limamin wannan masallaci